This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka. Sashen na harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yanzu aka yake muku magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara. Da ma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. jama'ar jamhuriyar Nijar su kuma za su iya jima ta gidajen amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a buɗe voahouse.com da sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da asuba sunana bello habib galadanci tare da salihu garba muke fata kun tashi lafiya salihu menene kan labarin to malam bello gwamnatin kasar burkina faso na kokarin kafa wata sabuwar doka da za ta kawar da dokar wa'adin mulki sau biyu na shugaban kasa jami'an amurka sun ce hukumomin tsaron kasar kanada suna binciken wani michael zehab bibu wanda ake zaton shine ya yi ya kai harbe-harbe a cikin majalisar dokokin da harabarta kuma headquarter tsaron amurka ta pentagon ta ce wani kunshin kayan fada da ta jefa ya fada hannun 'yan isis to madalla a gaishe ka bom ya fashe a garin azar da ke jihar bauchi sun kai kusan mutum hudu aka fita da su aka tafi da su daga baya kuma asibiti wasu suka za ku ji halin da ake ciki sannan 'yan boko haram na ci gaba da su babu kakkautawa kamar suna dauke da makamai ne ko kuwa shi ma labarin za mu kawo muku shi sannan grace alheri na tafi da shirin domin iyali amma ba fara da cikakkun labarin duniya to jama'a assalamu alaikum ga labaran gwamnatin kasar burkina faso na kokarin kafa wata sabuwar doka da za ta kawar da dokar wa'adin mulki sau biyu na shugaban kasa da yanzu kasar ke amfani da ita ministan harkokin cikin gida ya sanar ranar talata cewa gwamnati za ta miƙa ƙudurin dokar wa majalisar dokokin kasar. ko menene matsayin majalisar gwamnati za ta ci gaba ta shirya zaɓe domin 'yan ƙasar su jefa ƙuri'ar raba gaddama a kan ƙudurin magoya bayan shugaba blaise campore waɗanda wanda ya daɗe yana kan mulki su ne suke neman a kafa sabuwar dokar sabuwar dokar za ta ba shugaban daman sake tsayawa zaɓe da za a yi baɗi lokacin da wa'adinsa zai ƙare shugaban 'yan hamayya benewende a sankara ya ce za su yi duk iyakacin kokarin su su hana jefa wannan ƙuri'ar raba gaddama. To jami'an Amurka sun ce hukumomin tsaron ƙasar Kanada suna binciken Michael zahar Bibiu wanda ake zargin shi da harbe-harbe a ciki da harabar majalisar dokokin wannan kasa jiya laraba da yamma jami'an amurka guda biyu suka ce an shaida hukumar amurka cewa ɗaya daga cikin maharan sabon shiga addinin islama ne ɗaya daga cikin kuma jami'an amurka ya kara da cewa mutumin daga yankin quebec ya fito 'yan sanda sun tabbatar an kashe ɗaya daga cikin maharan a cikin ginin wannan majalisa amma 'yan sanda suna zaton mutane guda biyu ko fiye da haka ma su ne suke cikin waɗanda suka kai wannan hari har zuwa yanzu ranar har zuwa dai ranar laraba da rana hukumomin kanada suna fafutukar neman mutanen da suka zato ko suke zato suna da hannu a wannan kai hari da aka yi a majalisar dokokin wannan kasa to kada dai a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Herkwatan tsaron Amurka ta Pentagon ta ce wani kunshin kayan yaƙi da makamai da aka sakowa kurdawa daga jiragen sama ya fada hannun mayakan daular Islama ko ISIS. Mai magana da yawun gwamnatin Amurka Steve Warren ya ce kunshi ashirin da takwas aka sakowa kurdawa a garin Kubani. Ashirin da shida sun fada hannun kurdawan kamar yadda aka so amma biyu sun kauce hanya. dakarun amurka sun samu nasarar lalata kunshi ɗaya yayin da mayakan islamu kuma suka cafke ɗaya wani bidiyo na kafofin labaran da ke goyon bayan daular islama da suka fitar ya nuna cewa mayakin sa kai da fuska a rufe yana duba gurneti irin ta hannu da wasu kayan yakin da yana kuma murna amma warren ya ce makaman da mayakan islama suka samu ba su isa su yi wani tasiri ba a yakin da suke fafatawa da kurdawan a kan birnin kubani jami'an kiwon lafiya na gwamnatin tarayyar amurka na tilastawa duk masu shiga kasar daga kasashe guda uku na yammacin afirka da ke fama da annobar ebola su dinga gabatar da kawunan su ga jami'an kiwon lafiya kullum har na tsawon kwanaki 21 hakan zai tabbatar ko suna dauke da kwa cutar ko kuma a'a zali a ci gaba da yin hakan ne akan duk waɗanda suka fito daga kasashen gina liberia da saliyo kasashe guda uku da suke cikin bala'i cutar ebola za a fara wannan sabon shiri na ranar litinin mai zuwa a jihohi shida a nan amurka jihohin da masu fitowa da kasashen nan guda uku suka fi ziyarta waɗannan jihohi da su ne jihar georgia da maryland da new jersey da new york da pennsylvania da ma virginia jami'an kiwon lafiya sun sanar da cewa cikin kwanaki 21 duk wanda yake dauke da wannan cuta za a ga alamu sun bayyana bayan ya kwashe watanni shida a tsare a gidan kasu a kasar koriya ta arewa yanzu jeffrey fowley ya isa gidansa da saduwa da iyalansa cikin wani yanayi mai sosa rai Foley ya isa garinsu a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka jiya Laraba, matarsa da 'ya'yansa suka tarbe shi tare da rungumarsa da hawayen murna ba zato ba tsammani gwamnatin koriya ta arewa ta saki fauli ranar talata ba tare da wani bayani ba sai dai wai an sake shi ne sabili da nacewar shugaban amurka barack obama na neman a saki ɗan talikin sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce babu wata yarjejeniya da suka cimma da gwamnatin koriya ta arewa a kan sakin faule yayin da mahukuntan amurka suka yi maraba da sakin faule mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka mari haf ta ce har yanzu akwai damuwa domin wasu amurkawa biyu da kasar ke ci gaba da tsare su biyo bayan zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi sabili da amfani da karfin da ya wuce kima da 'yan sandan garin ferguson a jihar missouri suka yi a nan amurka an dai sake duba gawar michael brown matashin da 'yan sanda suka harbe har lahira sabon binciken ya nuna cewa an harbi michael brown ne a kusa-kusa kuma bai daga hannunsa sama ba wato ya nuna alamar yin saduda ko saranda ga jami'an tsaro wata jaridar birnin st louis wato post dispatch ta samu rahoto daga ofishin likitan da ke bincikar gawan shi wannan yaro wanda nuna cewa michael brown dan shekaru 18 ya sha tabar ganye ranar da ya gamu da ajalansa a hannun dan sanda rahoton jaridar ta wallafa ya kara da cewa likitan dai da ya binciken wannan sunan shi dr michael graham kuma ya yi ne tare da wani kwararre ma a binciken kwakwaf kan garin mutane sun ce akwai fa alama cewa michael brown yana kokarin kwace bindigar dan sanda darren wilson ne a lokacin da aka harbe shi amma wasu shaidu sun ce michael brown ya daga hannuwansa sama kafin wilson ya tunkare shi inda ya buɗe masa wuta sau da dama amma wannan rahoton da ya nuna cewa irin raunukan da michael brown ya samu a jikinsa alamu ne na cewa shi da dan sandan sun kaura a cikin motar dan sandan kamar yadda dan sandan ya sha faɗa a lokutan baya cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madala a daren jiya laraba ne a garin Azare da ke cikin jihar Bauchi wasu bamamai da aka daura akan babura suka fashe har suka yi sanadiyar rayuka akalla mutane guda takwas da jikkata wasu. Wakilin ma Abdulwahab Muhammad ya ji ta bakin wasu waɗanda suka ga abin da ya faru. Wallahi wani karfe tara da rabi suka je da roba roba mashin a nan bakin tashawar da da za a fita na tashar garin Azare. A nan gurin kawai suka sa bom ɗin inda dai ba wanda ya ga gurin lokacin da zai tashi. amma dai roba roban gashe ma a wurin yana ce dan mutanen ma da ke gaya maka wurin mutum takwas yanzu za ka san kai mutum takwas wanda suka zaman junction din sai hanyar yayi Kano sai yayi wurin headquarter sai yayi Kano Road sai kuma zai cikin gari na ranar ba su nan dai bakin tasha na garin azari a nan wurin ba mai tashi an ga waɗanda suka saka bom din ne ko kuma dai yaya abu yake har yanzu ne muke maka maganar nan babu wani wanda zai ce ma ya ga waɗanda suka saka sai dai mutane sun sa ana ta dubu ana ta bincika dan an daɗe ma kafin sojoji su zo gurin su jami'an tsaron eh. sojoji an daɗe kafin ba su zo gurin kamar kai ka gaggawa wakin mutane eh, sun kai kusan mutum hudu aka fita da su aka tafi da su daga baya kuma asibiti wasu suka rasu hudu a gaban mu aka fita aka sa su a mota aka tafi da su sauran kuma an ɗauka an tafi da su a nan asibiti asibitin tarayya na fnc a nan eh. ya yanayin garin azare ke ganin dai cewar wannan magana da muke da kai wajen karfe goma sha ɗaya na dare. eh ga shi ne gari dai shiru kowa da yake an tsoro ta wasu yi gida wasu mutane dai ana dan ana dan taimakawa inda aka abu da ana mutane suka ma su ga mashin din su ga gurin abin da ya faru akwai dai dan murnar haka a cikin garin kaɗan amma garin da ya dan yi saboda yanayin tsaro ita ma hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta aiko mana da rubutaccen bayani mai dauke da sanya hannun kakakinta dsp haruna mohammed inda ta tabbatar da abkuwar lamarin sai dai ta ce mutane biyan ne suka rasa rayukansu kana an fara binciken abkuwar lamarin a yayin da kuma ba su kai ga kama kowa ba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad a shirinmu na hantsi. Maganan baiwa ƙananan hukumomin cin gashin kansu ma ya sake dawowa wannan karan. Majalisar wakilai ta amince da haka, amma majalisar dattawa. Janar Buhari na fa shi ne ainihin wato ya jika wa talaka aya a hannu ya wahal da su ya kuntata musu ya talauta su. Wanda ya imani da Allah da ranar lahira da yadda akwai rigakafi kuma yajin aiki dangane da rashin biyan kudaden fansho na ma'aikata. Sharawa ya kide na kuka uwa mabaɗa mama. Sharawa ya kide na kuka momi ce mina kyakkyawan asali a waiwai tsatso mina labarin hankali sai a duba kamala mina labarin nutsuwa a duba natija mina halayyar dan adam na kaltar hali karfe 8 agogon Najeriya da Jamhuriyar Nijar idan kuka kamo wannan tasha za ku jiɗa nan labarai da shirye-shirye. Har yanzu hankulan jama'a na musamman a Najeriya na kan batun tsagai tuta da gwamnatin kasar ta ce ta kulla da mayakan Boko Haram da masu ko ɗaliban Chibok duk da cewa har yanzu ana samun tashe-tashen hankula. Yanzu haka dai kungiyoyin addinai da siyasa na fata za a samu cimma daidaituwa tsakanin Boko Haram da gwamnatin Najeriya. Ga Harun da biyu a Maiduguri, Najeriya. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Bondo suka ce Allah sa wannan shi tun na tsage ta wuta da ƙungiyar Boko Haram da kuma gwamnatin tarayya ke shirin yi ya zamanto gaskiya. Ƙungiyar da sun bayyana hakan ne a wani hira da murya Amurka a garin Maiduguri. Shugaban ƙungiyar rabar Tatis Fona ya ce bukatar su shine wannan shiri na tsage ta wuta tsakanin 'ya'yan ƙungiyar da kuma gwamnatin tarayya da ke yi a ƙasar Chadi ya zamanto gaskiya ba yaudara ba kamar yadda aka sa a can baya. Dan ya ce an sha irin wannan shiri amma daga baya sai zancen ya warware. Ya ce yanzu hakan fatar su shine waɗannan 'ya'yan ƙungiya su amince su sako duk waɗanda suka yi garkuwa da su musamman ma waɗannan 'yan mata da aka kame na garin Chibok wanda har yanzu babu su babu ɗuriyansu. Reverend Tatsus pona ɗan asalin garin Chibok ne wanda kuma ya kasance shugaban ƙungiyar Kiristoci na Najeriya reshen jihar Borno. Akwai 'yan matan Chibok fiye da ɗari biyu a hannunsu. Akwai mataye ba matan Chibok kaɗai ba da waɗanda suka rike hannunsu har ma suka yi yarjejeniya da gwamnati cewa za su yarda su sake 'yan matan Chibok. Mun yi farin ciki da ji wannan. Muna roko cewa tunda sun yi alkawari za su yi yarjejeniyar nan bari ya taba kar ya yi kamar na kwanan baya sun ce za su sulhunta an jima can sai mun zo mun ji kuma abubuwa suna faruwa su ma uwar jam'iyyar apc na ƙasa suka ce suna da ja game da wannan yarjejeniya da gwamnatin tarayya da kuma 'yan kungiyar boko haram din suka ce suna yi alhaji diko umaru shi wakilci shugaban iyar apc na ƙasa lokacin da suka kawo kayan tallafi ga waɗanda rikice-rikicen nan ya ɗaiɗaita a babban birnin maiduguri wannan sanarwa da gwamnati ta yi siyasa ce kawai because bayan sun yi sanarwa nan cewa za su tsaye da wuta tsakanin su da 'yan boko haram ɗin nan jiya an kashe mutane a ƙasar borno shekaran jiya an kashe mutane yau ma ana yi so wani irin tsaye da wuta ake yi ni ina ga sun kawo wannan magana ce harka ce ta siyasa suna son su amfani da wannan su yaudari mutane su nuna wa mutane yanzu sun damu da su ko a yammacin jiya ma dai sai da aka ga yayan kungiyar boko haram din sun shiga garin hawul dauke da manyan makamai inda aka ce sun cire wata motar da ta kafe tun ranar juma'a lokacin da suka kashe wasu mutane guda takwas sai dai waɗannan yayan kungiya sun dai sayayya ne kuma suka koma inda suka fito ba tare da samun wani ya tunkare su ba kamar da wani mazaunin cikin garin hawul din ya shaida mini ta wayar tarho. Dama suna zuwa su sai sun yi sayayyan sai su su yi gaba. A sun sun sayi a cikin kasuwan shafaɗin? A'a ba su ba cikin kasuwa ba akwai ɗan bakin shaguna shaguna ne idan wannan bakin shaguna shagunan da sun suka zo kamar da suka saba sun za su yi ɗanyen sayayyan su da moto kuma su koma. Sun zo da makamar suna ɗauke da makamai ne ko kuwa? wannan yanayi da ya sa al'umma da dama na ci gaba da tabar yiwuwar gaskiyan wannan lamari na tsagaita wuta da ko kuma sasantawa da 'ya'yan kungiyar boko haram din da kuma gwamnatin tarayyar ke yi gama dai abin da wani mazaunin cikin garin maiduguri ke kallon wannan batu gaskiya wai ne saboda mu a tsari da muka sani na 'yan boko haram suna da makamai da dama a cikin tafiyar boko haram kuma dan boko haram baya kirarin ma kanshi shi dan boko haram ne kuma ba su yi imani da boko ma balantana har su ce sun san ma ko wani mai suna sakatare don haka wannan muna ganin kurin wani manufa ne kurin dai da ake so a yi mana amma ba wani maganan cewa wannan mutum shi boko haram ne ko wani ba boko haram bane gaskiya to kuma menene dai wannan yanayi na daɗa jefa jama'a da cikin wani halin kakanikayi musamman ma mazauna ƙauyuka da har yanzu ake ci gaba da farmasu duk da wannan kirari na tsagaita wuta da wani da ya kira kansa ladi Amadu ke yi na cewa na na gaba gaba wajen 'ya'yan kungiyar kuma yana wannan magana ne da yawun 'ya'yan kungiyar amma babu canji game da irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. madala a gaida haruna dauda biyu ana tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc yanzu agogon mu karfe 1 ne na dare da mintuna goma sha bakwai Ga tambaya, shin ko kun san me jam'iyyar APC a jihar Jigawa take shirin yi wa sabon tashar jirgin samanta mudin ta samu nasarar kafa gwamnati a shekara ta 2015? Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari a can Jigawa ya ji ta bakin kusoshin jam'iyyar APC a Jigawa. Wannan filin jirgin sama ina tabbatar maka da cewar ba shi da amfani domin yanzu tun da aka tashi tafiya haji din nan ba a kara amfani da shi ba sai da gwamna ya dawo wannan ba bukatar mutanen jigawa ba ce wannan bukata ce ta watakila gwamnan jihar jigawa da gwamnatin jihar jigawa kuma wannan magana kamar mu a jam'iyyar apc ina tabbatar maka cewa idan muka samu gwamnati za mu sai da wannan filin jirgin sama za mu nemi wanda za su zo su sa kuɗi su saya su yi amfani da shi in ya so kuɗin a wa mutane gwamnatin Jigawa domin ta wani aiki da shi a faɗaɗa aikin noma da sauransu almubazzaranci ne muna allah wadai da filin wannan jirgin sama domin abin da ke faɗa maka ba ma bukatarsa Honorable Faruk Adamu Aliyu kenan jigo a cikin jam'iyyar APC a jihar Jigawa kuma mai neman jam'iyyar ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar a zaɓe mai zuwa. To amma tuni jam'iyyar PDP wadda gwamnatin ta ce ta gina filin jirgin saman a dutse ta mayar da martani game da kalaman na Honorable Faruk Adamu Aliyu. Alhaji Salisu Mamuda shine shugaban PDP Jigawa. Airport ana ce mata Dutse International Airport. ba dutse state airport ba kuma kana ji federal gama ta ce za su zo ta shiga ta karɓo nan airport din domin daman ita ce ta yi alƙawarin za ta gina guda shida a tarayyar najeriya kuma ta mata dutse tana ɗaya cikin guda shida za ta gina kuma ina tabbatar maka mai wannan airport da ake ginawa federal gamman za ta biya mu kuɗin mu da muka kashe gaba ɗaya domin a zo a yi wa 'yan jigawa talakawan jigawa wani aikin kuma da cigaba amma ina so kamar yadda ka sani shugaban najeriya ministan aviation sun ce wannan airport ita ce airport da za a dinga sufurin kayan noma daga najeriya zuwa gurare daban-daban da suke faɗin duniya za ta zama kamar rundo ɗin shigowa a sai duk abin da muka noma na gona a fitar da shi waje suna tabbatar maka duk wanda yake tunanin wannan iyafot ɗin da aka yi ta jigawa ba iyafot ce domin ci gaba a'a shi ne dai bai san me ne ci gaba ko bai san ina aka sa a kwana ba bai san me duniya take faɗa ba mu yanzu kamar yadda mai girma gona kuma yake faɗawa mun buɗe jihar jigawa duniya salamu alaikum Alhaji Salisu Mamuda kenan shugaban jam'iyyar PDP a jihar Jigawa a wurin bikin buɗe wannan filin jirgin sama da aka fara cece kuce a kansa. Shugaban PDP na ƙasa baki ɗaya Ahmadu Adamu Ma'azu ya ce jam'iyyar za ta ci gaba da yayata wannan aiki ga 'yan Najeriya a matsayin abubuwan ci gaba da ta samar ga 'yan ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Madala a gaida Mahmud Ibrahim Kwari daga Jigawa a Najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ba daidai ne ba a ce a yau a cikin zaman da muke a cikin ƙasa ta musulmi a ce ana iya samun mutane masu irin wannan hankali masu irin wannan ra'ayi masu irin wannan aiki jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya yayin da muke ci gaba da bin diddigin batun 'yan matan chibok Yau ma shirin domin iyali zai sake komawa kan batun cinikin jarirai da ake zargin waɗansu masu hali da shuni da aikatawa a jamhuriyar Nijar da ke neman ya ritsa da waɗansu manyan 'yan siyasar ƙasar. A cikin rahoto na musamman da wakilin Abdullahi Mamman Ahmadu ya haɗa mana kwanan baya, ya yi hira da waɗansu masu ruwa da tsaki da suke bayyana yadda suke kallon wannan lamari. Ba daidai ba ne ba a ce a yau a cikin zaman da muke a cikin ƙasa ta musulmi a ce ana iya samun mutane masu irin wannan hankali masu irin wannan ra'ayi masu irin wannan aiki wanda zai ba da dama a je a ce za su na sayan ɗiya su zo su yi abun ai durba durba a ruɗa mutane tun da ka gani abun abun da akwai alamu eh gaskiya cikin magana tun da muna tuni lokacin da aka yi duk yawancin su wanda suka zama irin wannan abubuwan da aka ce sun aiwa diya matan sun aiwa diya ranar sunan ma wani wani boye boye na yau sai mu iya cewa to abu ne ya kamata kenan a tashi tsaye a hidda ha'inci a cikin wannan kokowa kowa ya san da shi da dan uwan shi daidai daidai suke mu yi kokowa wannan abu da bai da kyau mu daina shi a nasu bangare wasu kungiyoyin uwayen mata sun yi wa batun tamkar kallon rashin adalci ne kawai da aka yi uwayen jariran ta hanyar mallakar 'ya'yansu ba a kan ka'ida ba a Nijar gaskiya mun yi bakin ciki mun shi zahi mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici. Vraiment gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ta hana wannan abu da ake na sai da bai yi ba wannan rizan sai falafin daga can da nan in duka ya kamata nijar da nijeriya su tsayi da mai sai da mai sai da bi dace ba in ya saba ma addinin musulunci kwarai ya yi muna ciwo sunanmu na nijar na mu ya ɓaci a ƙasashen duniya a ce yau nijar tana cikin waɗanda ake safara jere-jere a ka abinda ba mu yi zaton shi ba a mahalki ma mu ba mu sa Nijar ta yi wannan an samu masu yin wannan ki. A yau sama da kwanaki arba'in kenan da mutanen da aka kama da laifin ke ci gaba da kasancewa a gidan kasun kolo da sayi wanda na baya bayan nan daga cikin mutanen da aka dakatar shine ministan albarkatun noma Malam Abdulabo wanda gwamnatin ta sallama shi tare da damƙa shi gaban shari'a domin wanke kansa inda har yanzu kotun ke zaman jiran shugaban majalisa Hamma Amadu domin shi ma ya gurfana a gabanta. ko da yake a bangaren siyasa batun mallakan jariran a jamhuriyar Nijar ya ɗauki wani sabon salo. Malam Tambura Isufu kakakin 'yan adawa ne kuma na kusa ga shi hamma Ahmadin shugaban majalisa. Kar muke ganin su tun da siyasa ne suka sa ciki. tun da sun kasa a hanyar demokrasiya ba su iya ɗebe madu da president ɗin majalisa. She suka ɗauki polisai suka aika a Najeriya suka tai suka yi wani bincikensu suka dawo suka yi report to biskan report din ne suka tai suka kama wa'anga mata da mazajensu shaci faɗi ne kawai da rashin ta faɗi in ji malam iro sani kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ai ba gidan wani minista ba aka kira su ko ba hawa da shugaban ƙasa ba aka kira su gidan shari'a aka kira su kinan ba mu ba ne ba gwamnati ba ce ba shugaban ƙasa ba ne shari'a ce kuma shari'a zaman kanta take yi na gaya ma kuma zan ƙara gaya ma cikin mutanen nan akwai waɗanda suke tare da gwamnati kuma shari'a ta kira su. Siyasa ko rashin ta da yawa daga cikin 'ya'yan Nijar sun rabka tagumi tare da ajiye wa kansu ayar tambayar dalilan fita waje zuwa neman jarirai alhali ko da akwai ɗiyan dangi da na talakawa da ma gidajen marayu a wannan ƙasa. Ko da yake wasu na yi wa abin kallon tamkar kaddara ce ta farma waɗanda suka yi wannan hali. Malama Fatsima na Lado na ɗaya daga cikin masu kulawa da gidajen marayu a garin da magaram. da suka zo suka ce mu ba su ai za mu ba su tun da iyansu ne iyan ƙasa ne honorable tijjani abdulkadiri dan majalisar dokokin jam'iyyun adawa ne a majalisa yaushe ne za a ce wa wanga gurgun buro eh? mutane za su tsabbacewa su ce a'a wai su su ne buro za su taro su ba da umarni a eh, ta akan mutum kan cikin ba a hidda mashi ba a gaggauce bangaren masu rinjaye su ma suka kira taro domin mai da martani a kai honorable ben omar muhammad mataimaki na hudu ne na shugaban majalisar dokoki zance ne da al'amai hudu mahaukaci ne ai shi mai shaurara ba mahaukaci ba ne watan muna wannan biyu aka aje shi ka'ida nawa kurkun shi ta hudu are are cewa ko daya babu ko biyu ko uku babu an kwatanta ce kudiri nawa muka dauka albashi nawa muka biya kawo yanzu dai batun na a gaban shari'a To nan gaba a cikin shirin namu za ku ji ainihin tushen wannan magana da kuma matsayin da ake ciki game da wannan batu. yayin da muke ci gaba da bin diddigin batun 'yan matan Chibok. Yanzu a madadin wakilin namu Abdullahi Mama Amadu da kuma Chibahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne... yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. gwamnatin kasar gina faso na kokarin kafa wata sabuwar doka da za ta kawar da dokar wa'adin mulki sau biyu na shugaban kasa da yanzu kasar ke amfani da ita jami'an amurka sun ce hukumomin tsaron kasar canada suna binciken michael zehaf bibu wanda ake zaton shine ya yi harbe-harbe ciki da a wajen harabar majalisar dokokin kasar Herkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce wani kunshin kayan fada ya fada hannun 'yan kungiyar ISIS da ta jefa ma kurdawa da ke fafatawa da kungiyar daular Islama. Jami'an kiwon lafiya na gwamnatin tarayyar Amurka suna tilastawa duk masu shiga kasar daga kasashe uku na yammacin Afirka da ke fama da annobar Ebola su dinga gabatar da kansu. ga jami'an kiwon lafiya kullum har na tsawon kwanaki 21 bayan ya kwashe kwashe watanni shida a tsare a gidan kasuwa kasar koriya ta arewa yanzu jeffrey fowle ya isa gidansa da saduwa da 'yalansa cikin wani yanayi mai sosarrai rai biyo bayan zanga-zangar da aka kwashi watanni ana yi sabili da yin amfani da karfin da ya wuce kima da 'yan sandan ferguson a jihar missouri suka yi an sake duba gawar michael brown matashin nan da 'yan sanda suka harbe hallahira wani direba ɗan falasino ya kashe wata jaririya 'yar wata uku yayin da ya kutsa cikin mutane a guje da motarsa ya kuma jikata wasu su guda takwas To madalla a gaida Saluhu. Jama, a nan shirin namu na yanzu ke kariya amma ku kama ma shirin hantsi akwai abubuwa masu kayatarwa sosai za mu kawo muku su. Yanzu a madadin shi Salu Garba da ya kama labaran duniya da kuma da ne wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni injini mu kuwa Jimmy Cook. Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.